makarantar mai gida tsari ne wanda ya kunshi tsoma mazaje masu matsayin magidanta cikin tahiyar da abubuwa da suka jibanci kiwon lahiya na iyalinsu kamar ba makaranta ba ce haka wadda kila za a ce da malamai da ɗalibai cikin yanayi na koyaswa a tsari ne wanda ake sa gungu-gungu a cikin garuruwa kewaye da gidajen likita domin kawo wayar da kai ga jama'a akan yin amfani da hanyar. hanyoyi da suka shahi na likita ko awon ciki ko awon goyo ko kuma daukan maganin hutu shi abu na farko dai wanda za a ce eh, canjin yanayi wanda aka samu shine mu'amala idan aka dauki mataki na farko an samu kamar canjin mu'amala tsakanin mazaje da matayensu a cikin gidajensu wanda sakamakon rashin wannan mu'amala yake sawa su matan da suke mazan suna da dogaro a kansu ba su cike samun dama ba ta tahiya likita domin amfani da hanyoyi waɗanda likita take bada kulawa kuma in aka diba cikin zamantakewa duka na garuruwan da akwai wannan tsari na makarantar mai gida an samu canjin yanayi sosai tunda jama'a suna tattaunawa eh, suna nazari akan abubuwa da suka kasance matsaloli ne wanda suke dabibe tahiyar likitocin su a cikin garuruwa wannan eh, babban canjin yanayi ne da aka samu kuma musamman an samu kamar tsoma hannuwa na bayan su likitoci masu garuruwa ko sarakai da kuma malaman addini da suke suna tsarewa da abubuwa da suka shahi na addini wanda mahi yawanci eh, rudani da ake samu samu saboda ba a cike yi ma eh, wannan magana da ta shahi zuwa gidan likita kallo na cewa abu ne wanda addini ya ba da izini a yi shi ba